ba na son sanyi ba na son sanyi ac ba na son sanyin fanka ba na son kura dalili idan zani yawo sai na rufe hanci na da dan kyalle kuma kullum ina cikin mura a shekara ta bakwai ne wani gwaji da aka yi mata ya tabbatar da cewa hawa isufu na fama da cutar ukuf ukuf wata cuta ce da ke da nasaba da mura wadda ba a ma magani tsaye ba in ji dr hamidu tahiru kwararre a babbar likitar birnin yamai akwai manyan tushe guda biyu na kamuwa da rashin lafiyar tushe na farko shine tushen dabba da kuma tushen itatuwa daga dabbobi akwai kyanwa da kuma karnuka tushe na itace kamar furannin itatuwa kamar turaren kwalba turaren wuta waɗannan alamomi suna zuwa yawanci ga waɗanda ake kira mutane masu saurin kamuwa kuma haka na da nasaba da halayyar jikin mutum wani bincike da aka gudanar a shekara ta hudu cikin masu fama da cutar huka 200 biyar ɗari da arba'in dukkan suna ɗauke da cutar ukuf kenan kishi sittin da takwas da ɗigo ishirin takwas cikin ɗari yau ana yin gwaje-gwaje da dama cikin asibiti don gano cutar in ji dr medecin amadu isa babban likita a hospital de reference ta yamai kuma akwai binciken lafiya da ke tabbatar da rashin lafiya musamman ma ɗaukar hoton rediyo na hanci zai bada damar ganin alama da ke da alaka da muguwar mashinar hanci la Suleiman Ibrahim da aka gano na ɗauke da cutar tun shekara ta biyu na ci gaba da gwagwarmaya da ita. Idan ta fara sai ka ji kamar an sanya ma magagari cikin kai kasala baka air lumfashi hantuna su daɗe ko da yaushe kana mura idan cutar ta fara bana gani ina jiwa jikina na gara a ɓangaren kunnuwa da makoshi. Idan ba a yi magani da ya dace ba, cutar ta ukuf na iya rikidewa har ma ta kai ga yin hoshi, in ji medecin Amadu Isa. Daya daga cikin tsanantar cutar shine idan tsoka ta mamaye hanyar lumfashi ta hanci mai kalar fari bula masara da ke fitowa cikin hanyoyin hanci. Alama ta musamman ita ce ba kajin kanshi. Dole sai an yi tiyata wajen fidda wannan nama sanya wasu abubuwa na hana wannan tsoka ta girma har wajen wata shida domin kada matsa matsalar ta sake dawowa. Cutar ukuf ta sha bamban da majina a kula sosai wajen yin magani mai inganci.